bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba tara ga watan agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 22 ga watan muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata rana irin ta yau wato 4 ga watan agustan shekara ta 1919 aka rattaba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da turawan ingila 'yan mulkin mallaka yarjejeniyar wadda firaministan kasar iran na lokacin da kuma sakataren harkokin wajen burtaniya lord curzon suka rattaba hannu a kanta ta mai da ikon gudanarwa da kuma tafiyar da harkokin tattalin arziki siyasar kasashen waje da kuma tsaron kasar iran karkashin kulawar turawan ingila wannan ya faru ne jim kaɗan bayan juyin juhalin gurguzu wanda ya wakana a ƙasar rasha sannan kuma wasu ƙasashen duniya ƙawayen birtaniya suka ƙi amincewa da wannan yarjejeniya akan haka mutanen ƙasar iran suka yi bore domin nuna rashin amincewarsu da wannan yarjejeniya da aka kulla sakamakon yadda boran al'ummar kasar iran din ya dauki sabon salo babu gudu babu ja da baya akan manufar ganin cewa an rusa wannan yarjejeniya da kuma yin watsi da ita wannan ya sa alatilas turawan ingila suka sau shawarar su a cikin ɗan kankanin lokaci kuma suka kawo ta wannan bore da al'ummar ƙasar iran din suka yi wa turawan ingila wannan ya sanya suka shirya wani juyin mulki a ƙasar inda babban ɗan koransu a ƙasar iran din raza ya dare a kan kujerar sarautar kasar wanda ya musu aiki da biyayya sau da kafa tare da zartar da manufofinsu a kan ƙasar iran da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau ta raga watan agustan shekara ta 1945 kwanaki uku bayan jefa makaman nukiliya a kan birnin hiroshima na kasar japan da gwamnatin kasar amurka ta yi amurka ta sake jefa wani makamin nukiliya a kan birnin nagasaki na kasar ta japan inda shi ma a cikin ƙanƙanin lokaci ya kashe mutane kimanin dubu tamanin ya kuma rusa birnin baki ɗaya amurka ta zama ƙasa ɗaya tilo a duniya wadda ta taɓa aikata wannan ta'asa ta kisan kiyashi a kan bil'adama ta hanyar jefa musu makaman nukiliya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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ministocin harokin wajen kasashen Iran da Rasha sun tattauna kan makomar yarjejeniyar nukiliyar Iran. Taron kungiyar BRICS zai zama ya zai samar da sabbin damammaki ga nahiyar Afirka. likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun dakatar da zanga-zangar da suka shirya yi a yau sojojin amurka na taimaka wa 'yan ta'adda da makamai da makami mai guba don kula makirci kan kasar siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna kan makomar jijiyar nukiliyar iran ba wajen kasar rasha ta sanar cewa mataimakin ministan harkokin wajen rasha sargi ribakov yana ziyarar aiki ta kwanaki biyu a kasar iran inda ya gana da takwaransa na kasar iran ali bakir khani kan makomar jejin nukiliyar kasar iran da ake takaddama a kai da kuma batutuwa da suka shafi tsaro haka zalika ta kara da cewa kasashen rasha da iran suna da fahimta iri daya game da kalubalen da masar ɗinkin duniya ke fuskanta wajen da kadurorin da wajen aiwatar da ƙudurorin da suka shafi nukiliyar iran saboda siyasar kuskure ta sanya kahon zuka saboda siyasar kuskure ta sanya kahon zuka kan kasar iran da amurka da kawayenta suke yi a tsawon tattaunawar tasu dukkan bangoren biyu sun bayyana matsayarsu kan muhimman batutuwa suka shafi kasa da kasa da kuma tsarin yin bita karkashin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya makamai masu guba da batutuwa da suka shafi ruwa da dai sauransu kuma dukkansu sun sha alwashin ci gaba da haɗin kai kan waɗannan abubuwa da muka ambata taron ƙungiyar brics zai samar da sabbin damamaki ga nahiyar afirka gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta ce ta kammala dukkan wani shirye-shirye na karbar bakuncin taron ƙungiyar brics ta kasashe masu samun ci gaban tattalin arziki cikin sauri karo na goma sha biyar da za a gudanar daga ranar 22 zuwa 24 ga wannan wata na Agusta da muke ciki. Taken taron na bana shine samar da haɗin gwiwa domin gaggauta samun ci gaba mai ɗorewa da hulɗa ta ƙasa da ƙasa da dukkan ɓangarorin da dukkan ɓangarorin wanda hakan ke nuni da cewa BRICS na da burin tafiya da nahiyar Afirka da kuma samar da damammaki. Nahiyar Afirka na buƙatar haɗin gwiwa da ƙasashe irin sinda Rasha da suka tsaya kai da fata wajen yaƙi da danniya da babakere yadda afirka ta kudu mai masaukin baki yadda afirka ta kudu mai masaukin baki ta gayyaci shugabannin gashen afirka zuwa taron ya buɗe wata kafa ta ya gashin za su gabatar da irin albarkatun da suke da shi ga ɓangaren da ke bukatar gogewa da ga bangaren da ke bukatar gogewa da kwarewar waɗannan ƙasashe domin su ci gajiyar abubuwan da suka mallaka ta yi da suka dace ba na ci da gumi ba likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun da zanga-zangar da suka shirya yi a yau laraba rotanni sun bayyana cewa likitoci masu neman kwarewa a najeriya suka da suke yajin aiki musamman da dakatar da zanga-zangar gama gari da suka shirya yi a yau laraba bayan da suka yi wata ganawar sirri su shugaban majalisar dattawa ta kasa. a nasa bangaren shugaban majalisar dattawa ta kasa godwis fabio ya jina wa likitocin game da jan yajin aikin da suka yi ta da komawa bakin aiki ya ce yana sane da dukkan bukatun da likitocin suka gabatar kuma za su yi aiki da sabon ministan lafiya za a nada a nan gaba wajen warware damuwar da suke ciki tun da fara daidaitocin da ke samun horo wato suke samun horo sun tsara gudanar da zanga-zangar lumana a yau laraba idan gwamnati ba ta biya musu dukkan bukatunsu ba ba da gwamnati sanar da kin biyan duk wani likita da ya je aiki ba wato ba aiki ba albashi To ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Sojojin Amurka na taimakawa 'yan ta'adda da makami mai guba don kulla makirci kan ƙasar Siriya. Mataimakin wakilin dindindin na ƙasar Siriya a Masar Ɗinkin Duniya ya faɗi cewa sojojin Amurka na baiwa ƙungiyar 'yan ta'adda eh, na baiwa ta'adda makami mai guba makami mai guba a yankin Altaf a yankin Altaf da ke kudancin siriya da kuma horar da su kan yadda su kulla makirci kan kasar siriya da yake jawabi a wajen taron kwamitin tsaro a wajen taron kwamitin tsaro na sa dinkin duniya da yake jawabi a wajen taron kwamitin tsaro na sa dinkin duniya kan halin da gabas tsakiya ke ciki dandi ya bayyana cewa dagewar dagewar dagewar da masa dinkin duniya ta yi da taron wata-wata da da taro wata-wata kan abin da ke kan abin da ake kira da kan abin da ake kira da fayil ɗin sinadarai na kasar Siriya duk da yake cewa babu wani abu da ya faru a zahiri sai dai wani mataki ne da kashen turai ke yi ke ɗauka na ci gaba mai zarge-zarge da suka yi kan ƙasar syria. da suke yi kan ƙasar Siriya. kasashen turai sun dade suna zargin gwamnatin kasar syria da yin amfani da makami mai guba kan al'ummar kasar ta ake take yi da 'yan ta'adda sai da kasar siriya ta tir da duk wani yin amfani da makami mai linzami ko na guba a ko'ina kuma a da yaushe daga kowane bangare daga karshe za ku cewa tawagar ba da agaji tawagar gudanar da ayyukan jin kai ta musa ɗinkin duniya ta isa gabashin darfur majalisar ɗinkin duniya ta san da cewa tawagar farko ta ba da agajin gaggawa ta isa gabashin garin birnin darfur inda za ta raba kayayyakin abinci da iri da ya kai na ton 430 da yawansa ya kai kan 430 da yawansa ya kai ton 430 a nasa bangaren kakimansa ɗinkin duniya farhan haq ya bayyana cewa ofishin tuntubar juna kan ayyukan jin kai sun tattauna da kungiyoyi daban-daban wanda ke da ruwa da tsaki a yankin na farin nile da ededen fadar mulkin kudancin darfur haka zalika kakin ya kara da cewa akwai bukatar ƙarin ba da agajin gaggawa yadda dukkan yankunan da ake noma a lardin darfur za su amfana da irin da za su yi noma da shi za su amfana da irin irin da za a ba su wanda su yi noma da shi kuma an buƙaci dukkan ɓangarorin su ba wa manoma damar isa ga gonakinsu da kuma ba su kariya a lokacin noma da girbi wannan tallafin yana zuwa ne a dai lokacin da rikicin kasar ke ƙara yin kamari rikici ke ƙara yin kamari a ƙasar sudan da ya jefa mutane miliyan 24 kusan fiye da rabin al'ummar ƙasar cikin matsananciyar buƙatar abinci da sauran abubuwan buƙatar yau da kullum na rayuwa ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ta ma saurare lokaci akan koma gefe yana ku da mushtaba askari domin jin irin waƙar da ta mana to dalla a gaida mustapha mushtaba askari a cikin wannan waƙa da yara mana ta fata masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Adala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zan nufi jihar katsina ne inda za mu ji ta bakin malam musa tasi'u akan halin da ake ciki na tafiyar damuna a can da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a shirinmu na baya mun ziyarci jihar niger inda muka ji yadda ake ciki ta fuskar tafiyar damuna mun je da tuntuni ya aka yi shuka babu abin da ya saura illa iyaka kyakkyawan fata na ci gaba da saukar ruwan sama akai-akai to koya lamarin yake a jihar katsina ga ta bakin abokin hiranmu malam musa tasiu a irin lokacin ma an daɗe da kammala abin da ya dace wa gona kamar magana kana magana da kake na shara a gyara gona a kai taki a baza shi a yi haku dama waɗansu masu hali sun riga sun yi sun saura dai ana jiran lokacin damuna ruwa iya sauka ci gaba da abin da ya dace amma dai kamar bisa yanzu wannan watan da muke ciki wanda alamu na duk damuna ya nuna lokaci ya yi wanda duk kaga bai yi wannan ba dai saboda wata wani dalili mai karfi bai sa ya iya ba ko saboda rashin karfi ko wani abu makamancin haka amma dai maganar kai taki an yi nisa duk da cewa dai waɗansu suna kaiwa waɗanda suka samu suna kaiwa an baza taki an gyara gona dai ana jiran ikon Allah. To a gwamnatin da ta shuɗe ta muhammadu buhari ta yi alƙawla mabambanta na taimakawa manoma a faɗin ƙasar kuma mun ji yadda a jihar Neja wanda muka hira da shi ya bayyana cewa su dai kan ba su gani a ƙasa ba da cewa ba su kora cewa hakan ta faru to a katsina koya lamarin yake ga ta bakin malam musa tasu to alhamdulillah bahaushe na cewa ruwan da ya bige ka ne ruwa akwai dai alƙawarra ga ita wannan gwamnati da ta shuɗe ta janar muhammad buhari an yi alkawarra a wuraren da nake aikin noma da makiyaya waɗanda kenan sun sha alkawarla amma mu dai dai da waɗanda nake makwabtaka da su da wanda ke ba magani a ƙasa ba alkawarin duk da aka yi a fatan baki suke a gidajen rediyo kafafen watsa labarai su ne wannan na muke ji an je an auna gonakanmu an yi sabe da turanci an yi sufiyo an duba gonakanmu an auna an ɗauki sunayenmu an ɗauki adireshinmu an ɗauki adireshikanmu dai na 'yan zamani mu da muka ratsa zamanin da gmail da an ɗauka da nambanmu ba a ce mu ba da lamba account ba amma zai za a tuntube mu magana kenan wai malam ya ci shirwa babu wata magana babu wanda ya dawo hasali ma daga bisani a wata rana ina cikin gona wanda suka sake dawowa suka sake kokarin za su auna wata gona ta ina kallon su na taso ne musu magana sannan suka bari to gaskiya babu mu da mu gani a kasa ba an ce kare ana biki a gidansu ya ce ya gani a kasa to ba mu gani ba ba mu ga taimakon da aka yi ba ban ga kuma wanda aka yi ba amma waɗansu sun ce ce can sun samu waɗansu abubuwa amma da dai mu wajajenmu don haka alkawarin da ta yi mu in ma sun samu mu dai ba ma ciki ba mu samu ba a gaskiya wannan shine gaskiyar magana. To ko na fata suke da shi akan wannan sabuwar gwamnatin domin ganin cewa ta kyautata harkar noma a damanar bana ga abin da yake cewa. Shi dai fatan manomi dai duk inda yake ya gan shi yana da iri yankatacce ya ji lalita shi da ɗan wani abu ciki saboda aikin yau da gobe sannan ya gan shi yana da taki wadatacce kuma ingantacce wanda in ya sa a gonar shi ya san ya sa taki sannan sai abin da ba a rasa ba wanda ba mu fata irin maganin kwari haka ko maganin da ake fesawa na barbarai amfanin gona don ya kyau da sauransu ai akan manomi abin da yake bukata kenan wannan tallafin Eh, amma dai ba mu sa kamar da yanzu shigo wannan sabon gwamnatin tana ta kanta yanzu damuna tana iya karewa gaskiya ba a yi wani abu ba ba mu sani ba ya ka kokarin su amma dai ga tsohon gwamnati mu a jihar mu ina faɗa da babban murya har ta ƙari shekara takwas ba mu ga tahin taki guda ba gara shekarar farko da suka karbi mulki gwamnatin da ta ƙare ta yi gada ko da sau taki daga tsohuwar gwamnati wato sun raba amma ba ta zo wajenmu ba sai kuma hannun 'yan sari suka tsare shi to fata da mutane suke a yanzu shine wannan taki da sauransu taki iri ingantacce ya ji alalita shi akwai dan wani abu saboda aikin yau da kullum bai wuce abin abinda manomi yake bukatuwa ba tunda yanzu na ce irin shawararin Ah, da malaman gona za su rika shiga suna kasan ba zuwa ake ba bayi ake ba. To za mu dasa aya a saboda lokacin shirin mu ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. na na Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden Iraniyawa. Kide-kiden Iraniyawa. jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saurari mu a cikin shirin muna kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin na mai ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ma saurare lokaci a zan koma gefe yana ku da mustafa askari domin jin irin wakar da ta mana. amma da la gaida ba shi da ba askari a cikin wannan waka da yara mana da zama masu sun amfana kuma ta kayatar da su kuma anan zan kawo karshen shirin namu gan lokacin a mu sai ta rayu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan waki waken amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi na kamar ni da shi ne ka ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji murayen su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh